Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hawa sharif tare da ni zahra aminu fage duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma hudu ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan matsalolin tsaro a Najeriya. musamman ma yadda yake shafar mata da ƙananan yara da kuma yawantar sace ɗalibai a makarantu. bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Najeriya ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. kwanan baya ne wata kungiyar jin kai ta kasa da kasa wato alert international ta jagoranci wani taron bita inda ta tattaro 'yan jaridu malaman addinai shugabannin addinai da sauran masu ruwa da tsaki dangane da yadda za a tunkari matsalar da ta rikice ta rikice a jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Shin menene ma ke zama umul aba'isin janyo rikice-rikicen? Yaya girman wannan matsala take? Wace rawa 'yan jaridu ya kamata su taka? Ta yaya rikicin ke shafar mata da ƙananan yara? Waɗannan na kaɗan daga cikin ɗimbin tambayoyi da wakilin Hassan Maina Kaina ya yi ƙoƙarin nemo amsoshinsu cikin wannan tattaunawa da ya yi da wasu mahalarta taro daga jihar Zamfara wanda suka hada da Bashir Kabiru Ahmad, daraktan yada labarai a ma'aikatar jin ta jihar Zamfara da kuma Ishaq Zaki Tambuwal, ma'aikaci a kamfanin dillancin labarun Najeriya wato NAN. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe wanda a yau za mu duba wato abin da ya biyo bayan wani taron karawa juna sani da wata kungiya wacce ba ta gwamnati ce eh, wato NGO Alert International ta shirya a birnin Sokoto wanda ya hancin 'yan jaridu da shugabannin addini da sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki domin samar da zaman lafiya a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. a cikin wannan zura namu ina tare da wasu manyan baki guda biyu za su bayyana kansu da kuma inda suke aiki barin fara da bangaren nan dama to sunana ishaq zaki tambuwal ni ma'aikaci ne daga kamfanin dillancin labaru na kasar najeriya sunana bashir kabiru ahmad ni darakta ne na yada labarai a bayan ma'aikatar ta jihar zamfara kuma asalin asali ma'aikacin gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnatin jihar zamfara mara sa kamar me ka fahimta da wannan taro ai wannan taro abin da zan ce alhaji maina taro ne wanda yake ya dace da lokacin da muke ciki mm. kowa ya san yanayin da ake ciki matsalar tsaro a wannan yanki namu wadda ta zama ruwan dare musamman ƙauyukan da suka taso suka baro garuruwansu suka dawo cikin biranen jiha ka yau ta kai ƙananan hukumomi na jihar zamfara wasu ƙananan hukumomi ma'ana hidikwata ƙananan hukumomi ba su ba ta zaunuwa dole dai sai ka dawo babban birnin jiha inda za ka samu tsaro wannan ya haifar da tattalin arziki durƙushewa shi da kuma matsaloli na rayuwa al'umma za ka ga mace ta bar ƙauye ta zo ga yara ba ta san inda za ta ba in ka ganta sai kayi hawaye duk wani tsari na ci gaba na jin daɗin rayuwa yau babu babu shiga duk wani mai imani in ka zo atm za ka cire kuɗi za ka ga mutane mace da yara tana jiran ka cire ce to Allah ka taimake ta in ka zo wurin gidan abinci kana takowa za ka ga mata da ƙananan yara babu inda za ka ji daɗi matsayinka na ɗan adam mai tausayi so wannan taro an tattauna abubuwa da yawa kafin mu zo kan wannan batun malam bashir kamar kai ya zaka ka bayyana girman wannan matsala a zamfara uh, to Ah, shi kamar yadda aka sani wannan yanki ana fama da matsaloli sannan kuma matsalolin nan sun fi yawa a jihar mu ta zamfara shi amfanin wannan haduwa da aka yi haduwa ce wadda kullum take kokarin faɗakar da masu aikin yada labarai cewa al'amarin nan ya kai wani mataki da ya wuce kawai mu ba da labari ko mu shirya shiri kawai don eh, kawai a ce ba mu yi labari ba ko kuma kada a ce ba mu gabatar da shiri ba akwai bukata a sanya hikimomi akwai da abin da ake ce ma hikimomi kamar misali irin wisdom wannan tsarin da ake magana na eh, misali kana tunanin cewa zaka ba da labari ko zaka shirya shiri don ka sanar da mutane ba wai kawai don su sani ba a'a ka ma sa wata hikima cikin wadda za su taba zuciyarsu wanda nan take za ta wannan eh, sakon da ka binne a ciki zai canja tunaninsu nan take kamar misali kana a kallon cewa ana cikin yanzu halin raɗaɗi na cire tallafin mai da an kai kuma mutane suna taɓa da rayuwarsu akan matsalar tattalin arziki da al'umma suke ciki amma kuma duk da haka akwai mutanen da su kuma haka kawai ganin dama sun sanya wa sun ƙara wa kaya tsada kuɗi ba tare da an kara musu su kuɗin ba su sai a kalli irin waɗannan matsalar ta yaya su ma za a fito da su ƙararrahan mutane su gansu ma'ana duk abin da za mu yi duk labarin da za mu rubuta ko duk shirin da za mu shirya ko kuma duk wani ah, ah, abu da za mu gabatar ya zamanto cewa mun sanya hikima na cewa akwai wani abu da muka so mu binne ko wani abu da muke so mu ga mun haifar na canza tunanin mutum daga tunanin yin abin da ba daidai ba zuwa abin da ya kamata yi a matsayin shi na dan adam ko kuma dan kasa ya saka idan muka duba kaman bangaren zamfara wannan rigima wannan rigima da ake fama da ita a cikin nau'i na mutane kamar waɗanne ne suka fi jin jiki a wannan tarzoma mata da ƙananan yara saboda ai duk wani iftila'i ya zo ƙarshe su ne ke shiga cikin ha'ula'i ko kuma yanayin da bai da daɗi saboda za ka ga magidanci ya gudu ya tafi ya bar iyalan shi wasu an kashe shi yanzu idan aka kashe mutum shi kaɗai aka kashe amma ita matar da aka bari da yara an bar mata yara za ka ga wani lokaci za ka ga ko kaka ko kane kowa na wanda aka kashe shi mamaci za ka isku cewa a zo gaba ɗaya a kashe mutane wadda aka bari ba ta da wani wanda zai taimakunta su kuma yaran ƙanana ga sunan su ne ƙananan yaro yaro bai san inda zai je neman abinci ba ƙarshe su ne suke fadawa cikin matsaloli da ake fuskanta ka isko an yi rafi ko wani abu wanda ke shahuwar rayuwarsu har karshen rayuwarsu in ba an samu tallafin da ya kamata ba. to an yi tsara kan gaba malam bashir da ke daman kana ma'aikatar jin kai ne kamar wani kokari gwamnatin zamfara take yi domin ganin an tallafa wa waɗanda wannan abun ya shafa. To, kokarin da wannan gwamnatin jihar Zafar take musamman ta wannan ma'aikata shine duk lokacin da aka ce ga wata matsala an samu to akwai wanda ake ce mata ofisa su ne jami'ai wanda suke rubuto rahoto su sanar da ma'aikatan domin a tabbatar da cewa an tai tare da haɗin gwiwan sarakunan wannan yanki da shugabannin karamar hukuma da dukkanin wani mai ruwa da tsaki akan wannan yanki a tabbatar cewa lalle abin da aka ce ya faru ya faru kuma ga mutanen da wannan su ne a matsayin yan gudun hijira daga nan kuma sai a yi tunanin matakin da za a ɗauka domin a tabbatar da cewa an taimake su akwai abin da ake ce wuce ma relief wanda kamar yadda muka sha ambata shi relief bai wuce ka taimaki mutum na wata shida ba akwai kuma tsari shi kuma na livelihood wanda muna da hulɗa da ƙungiyoyi daban-daban da hukumomin gwamnatin tarayya daban-daban wanda ake irin wa'annan taimakon na sha'anin da ya shafi harkar inganta rayuwar mutum kamar ka bashi injinin nika ko ka bashi tailor ɗinki ka dai inganta rayuwar shi zaman ya dogara da kanshi ko kuma yana da wata sana'a da yake ko ta harkar tela amma in dare ya tashi to sai a misali sai a bashi janareto to akwai irin wa'annan hudu ne kuma su ne tsare-tsaren da ake ba kawai yan gudun hijira ba kuma akan kullum akan yawaita duba mabukata mabukata da ake ce ma vulnerable population wanda ba lalle bane a ce kuma yan gudun hijira ne dole yan gudun hijira suna cikin wannan tsari kuma akwai wanda su mabukata ne su ma ana kallon su akai-akai ana dubawa kuma ana daukar ana daukar yanzu da zaka je kada zaka samu akwai rubuce-rubuce da dama da aka kawo daga kananan hukumi daga sassa daban-daban suna jiran a ga irin taimako da tallafin da ya kamata a basu domin rage radadi idan kuma Allah ya taimake mu muna cikin tsarin wannan tsarin na livelihood na inganta rayuwa shi ma sai kaga ya kasance muna da record na an yi daya an yi biyu an yi uku News Agency of Nigeria su ne shaida <laughs> malam baji tun da kai dan jarida ne na imanin watakila in ana yi ko ba a yi ka sani kamar me zaka ce dangane da matakin taimakon da ake waɗanda wannan abin ya shafa da kuma wadatuwarsa tabbas ni shaida ne game da ayyukan da gwamnatoci ke yi musamman gwamnatin jihar zamfara da turu ita ma'aikatar jinƙai da walwalar jama'a da kuma gwamnatin tarayya ba wani wanda ya isa ya zama shaida ga aikin da suke wanda ya wuce ne saboda duk ayyukan nan ita hukumar nema ta ƙasa da refugee commission da kuma hukumar ita zamfara ministry for humanitarian affairs and social development tare da mu suke aiki duk inda suka sa kafar su muna sawa duk wani abu zai shafe su to zai shafe mu wannan suna yi ana ba da tallafi ga mata ƙananan yara kayan sawa abinci sako yana isa sai dai 'yan matsaloli wanda ba a rasa ba ka san idan ba Allah ya abu da kanshi ba to bai zuwa ɗari bisa ɗari sannan hausawa sun ce idan dambu ya yawa bai jin mai wani lokaci kai kanka sa da yawa zai jai to muna fatan man ya zo da yawa ai yanzu abin da muke fata musamman wannan taro da aka yi Sokoto kaga ai an hada masu ruwa da tsaki ne kacce kam akan matsalar tsaro so idan irin waɗannan tarurruka ana haɗa ɗan jarida da mai martaba sarki da shugaban kungiyar da tallafi daga ƙasashen waje da jami'i da hukumar gwamnatin tarayya da yanzu jiya nan gwamnatin sokoto sakataren gwamnatin jihar sokoto alhaji bello sifa ya kaddamar da wannan taron kaga ya zo ya jawabai mun yi interacting da shi ya gaya mana manhohin su mu mun hada mai matsalolin al'umma shi ya faɗi manhohin su mun hada mai matsalolin al'umma shi ma shugaban wannan a kungiya ta international shi ma ya zo ya jawabai da manuhosu mu 'yan jarida mun yi sarakuna sun yi mata kungiyoyin mata sun yi so kaga in ana haka za a san matsaloli a ɗinki insha Allah idan aka ci gaba da yin haka taruka irin haka to ko dai dambun nan bai ji mai complete ba to insha Allah za a samu sassaci sauyi fiye da inda aka fito. Malam Bashir babban abin da zai zo zuciyar mutum in aka ce zamfara shine maganan yan bindiga din nan. Mm. Kamar ku zamfarawa wannan abin yana muku kai ya zuciya? A kai ko ai malam duk lokacin da aka ce babu zama lafiya musamman irin jihar Zamfara da muna da yaƙini masana tattalin arziki masana mulki sun tabbatar da babu jihar da ta yi arzikinta a Najeriya. wanda ana ganin cewa da jihar zamfara za ta zauna lafiya kuma arzikin da allah ya naɗe a cikin ƙasar zamfara tun daga abin da shafi ɓangaren noma ya shafi ɓangaren ma'adinai ba magana najeriya ba magana afirka aiki so kaga dole mu damu saboda arzikin da uh, margayi janar sani abacha ya kirkiro jihar zamfara sanadiyar ta har yanzu ba mu ga ya fara tasiri ga al'umma jihar babali kuma ƙasa bali a yi magana ta ba da tata gudunmawa a tattalin arzikin duniya su kaga dole mu damu dole mu ji bakin ciki kwarai da gaske shi sa kullum ake ɗaukar matakai na addu'a kullum tunanin kowa ya za a yi wannan matsala ta kai karshe ga ƙasar noma babu kalar noman da ba a iya yi zamfara saboda ƙasa mai albarka da alaba malam ina tabbatar ma da yashin jihar zamfara na musamman ne saboda daga kudu za a zo ana ɗiba shi ana zo ana kasuwanci da shi mm. ƙasa wannan ta zamfara balantana kuma irin duwatsu da ma'adanai da ake da ita ina faɗa ba in kana neman inda Allah ya aje albarkatu in ka duba wannan yanki na ah, northwest ko to jihar da tsakiya ita ce a jihar zamfara To madalla jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Malam Saka misali kamar ku 'yan jaridu, kamar wajen ba da labarin waɗanda wannan tarzoma ya shafa musamman kamar menene rawan da 'yan jaridu ya kamata su taka wurin isar da wannan sakonnin. Ai 'yan jaridu rawar da muka taka ba ta kyarguwa. Ban tunanin akwai wata hukuma za ta ƙididdike gudunmuwar da 'yan jarida da bada ba game da matsalolin da ke gudana jihar zamfara saboda duk wani labari da ke fita daga jihar zamfara ta jarida ake yada shi ko dai ta kafafen yada labarai da aka sani ko kuma waɗanda an sabbi yanzu na yanar gizo ko kuma na ƙasa da ƙasa kamar irin voice of america bbc da sauransu akwai kuma hukumomi waɗanda suna haɗa kai da 'yan jaridar bayanai na fita yadda ya kamata musamman kamar kaga ita hukumar humanitarian akwai bayanin da in ka fitar da shi zai tarwatsa aikin da hukuma ke yi don ya lalata aikin to yana cikin abin da muka koya a wannan taron karawa juna eh, bita da muka yi na, kwana biyu wanda kai dan jarida za ka yi ka taimaka ga zaman lafiya da in ma kana son a taimaka wani yanki ko kuma wasu al'umma da ake ganin an bace ko kuma an manta da su ko kuma ba su da baki to ta wace hanya zaka taimaka musu ta hanyar ba a zo gyaran gira a tsone ido ba a'a ta hanyar yadda za a inganta shi kan shi yada labarin a yada shi yadda zai taimaka ma hukumomi su fahimta da kuma duk wani wanda ya kamata sannan ina so in gaya maka yau matsalar jihar zamfara wallahi ta wuce a zura ido ga gwamnati ta jiha ko ta tarayya ko ta kasa da kasa wallahi al'umma sai mun zauna muna da masu arziki sosai cikin jihar ya kamata a fito a yi abin da ya kamata kafin zo kan wani abin da ya kamata a yi malam bashir idan muka duba yanda zaka mana magana a matsayinka nan mai riga biyu kai dan jarida ne kuma kana aiki a ma'aikatar jin kai mm. yadda 'yan jaridu suke ɗaukan labarin abubuwan da ke faruwa a zamfara a matsayinka na kwararren dan jarida ka gamsu ana yin abin da ya kamata a ban gamsu ba saboda akwai kullum abin da muke cewa eh, kamar misali mutanen nan da kake da ake gani eh, suna dogara ne da mafi yawancin bayanan da ake bada wato wani lokaci idan abu ya faru su mukin a ce misali eh, za a yayata shi kalar yayata wa bukata kowa dai ya sani a'a gwamma a kalli menene mahita idan na yayata menene zai haifar waɗanda suke da ruwa da tsaki da suke da alhaki wurin tabbatar da aminci a jihar zamfara su kawai zai sama ko ko kowa ma zai ji da masoyi da maki su kaga akwai bukatu wannan tunanin da za ka yi shine ake magana duk yana cikin abin da aka koya mana a yau ko aka kara inganta muna eh, tunanin mu akai da ake fada strategic communication to kaga akwai bukata a ce duk abin da za a yi sai an kalli irin wani irin me zan yi a cibin. me zan wace irin nasara zan sabu idan na isar da wannan bayani so kaga dole duk yanda za a yi zamanto an shirya abu daidai da tunanin masu ruwa da tsaki ma'ana masu ilimin da eh, sun san cewa ba wai ya kasance wanda bai ma taba zuwa makaranta ba ya ji kalar rahoton da ka yi ko kuma ya karanta ko ya ji aka karanta rahoton da ka rubuta zai gano cewa kawai kawai kamar dai abin na burge ka kana so kawai kai ta bada labari a amma dai bukata ya zamanto an bada labari ba a ce ka a bada labari ba a bada labarin matsala amma dai ya zamanto sadda zan bada labarin nan na matsala ya zamanto mi an manufata kuma wace nasara nake tunanin zan sa. na fahimce ka kamar zaka so ga an fi mai da hankali wurin samun maslaha ba ya ta matsala ba kwarai da gaske a samu maslaha kuma misali duk lokacin da aka ce yau ga matsala ta faru to kawai kana dauka a jiya ma matsala kaza kaza ta faru a gari kaza da sauransu to ko ne rundunar sojan kaza ko kuma rundunar yan sanda ko kuma su su yan kuna me suka nan take sai a ga ka shirya wani abu da duk wanda yake da ruwa da tsaki ya faɗi me suke yi akan matsalar nan tunda kwanan baya kila sun ce kaza yau kuma sun ce kaza matsalar nan ta zo ta sake faruwa so wannan zai sa mutum ya ma tashi saboda kana tuntuɓa shi akan abin da yake haƙƙin shi ne ma'ana mandaɗin shi ne ya san cewa eh, bari ya yi tunani ya maza ya yi abin da ya kamata ya sauke nauyi saboda ya san ko yaushe ne dan jarida wani dan jarida na iya zuwa ya tunkare shi ci miye akan wannan abin da yake haƙƙin shi malam isaac da ke kai dan jarida ne hmm. idan muka duba wannan bayanan na shi malam bashir hmm. wani lokacin wani zai ce idan ba an faɗa girman matsala hmm. ba hakan ba zai ja hankalin mahukunta su ɗauki matakin da ya dace ba eh. ka da wani ra'ayi eh to bayanan shi daidai suke wani lokaci kuma ka san tun da shi yanzu bangaren gwamnati ne kaga ba zai so a yi bayanan da ke tallata manufar gwamnati kawai so kuma kaga shi dan jarida yana da haƙƙi da gwamnati da wanda ba gwamnati ba mutumin da aka ce ma ko kuma al'ummomi so ita kamar yadda inda yake da gaskiya kuma shine aikin jarida yanzu ana kokarin duniyance a ba da karfi ga aikin jarida na ci gaba abinda ake ce ma development journalism a turanci ba wai in kana dan jarida abu ya faru ko kuma kayo bincike akan abu so abinda ake fata karshe solutions journalism da ake magana a samar da mahita idan ka aiki kai dan jarida a wannan yanayin ko kuma binciken da kai ko wani aiki idan ba a samar da mahita ba to kamar baka taimaka ba a'a ba wai ka yada abin da ya faru ba a'a ya za a yi shin aikinka zai taimaka a samar da mahita ga wannan matsala so shine ake ta kokari kuma yana cikin abin da muka koya kwanan nan biyu yana cikin ina ga ayi muna ma uh, uh, samina an gaito masana musamman hadda mai ba shugaban kasa shawara akan eh, fannin Eh, yada labarai na print media abdulaziz abdulaziz ya zo sun gabatar da bayani cikin bayanan sha magana solution journalism wanda gaskiya a kafata ta kamfanin dalilin labarai yana cikin labaran da muka yi ba karhi ya za a samar da mahita to kuma gaskiya abu ne mai kyau ni na ilmantu da wannan kuma yanzu in aiki na za a ƙara ganin canji ga aiki na na fahimci lalle tabbas in dai aikin jarida zai sa a haɗa ne da sarki da shugaban wata kungiya wadda in ba aikin jarida ba ba zan haɗu da shi ba to ni ko akwai nauyi ga kaina wanda zan kawo wani sauyi ta aiki na don al'umma su samu zama lahiya dama shi wannan shirin da ake wannan shirin da ake kaduna da zamfara wanda ya shahi northwest gabaɗai na samar da zaman lafiya shine ke haifar da ingantaccen adalci idan aka ci gaba da waɗannan manohohi da akantar da mutu 'yan jarida za mu ba da gudunmuwa mai karfi ta wannan bangare a samar da al'umma wadda za a samar da adalci da zaman lafiya da walwala ci gaban tattalin arziki da siyasa mai inganci abin ake ma good governance inda za a ilmantar da inda za a yi siyasa wadda za ta haifar da jin sauki ga talakawa matsalolin da suke fuskanta. Wannan bashir idan muka duba yadda aka yi ta maganganu dangane da yadda ya kamata a ce 'yan jaridu su tafiyar da ayyukan su na jarida dangane da abun da suka shafi tarzoma da rashin zaman lafiya da sauransu kamar takamaiman kai da koya a wannan taro abubuwan da na koya ai ba su da iyaka don ba zan iya kawo su ga baki dai ba amma dai wannan ah, horarwa da aka yi ta ƙara natsar da ni akan tunanin da nake da shi game da ah, sha'anin sanya hikima ma'ana strategic communication da kuma amfani da wisdom basira ka da tunani mai zurfi duk lokacin da zaka dauki alkalamin ka ka aza takarda da sunan rubuta wani abu ko kuma ka shiga studio a matsayin ka nan mai magana a gidan rediyo ko mai shirye shirye a gidan rediyo ko mai shirye shirye a gidan talabijin wannan ya kara karfafa ni ya kara natsar da ni akan cewa duk abin da zaka rubuta ya tabbatar da cewa ka sa wata hikima don tunanin cewa wani irin ci gaba wannan labari ko wannan shiri zai haifar don ci gaban al'umma. a wurin wannan taron an yi maganar cewa wani lokacin 'yan jaridu sukan taimaka wurin kara dagula matsala nan kamar tana 'yan jaridu suke taimaka wurin bata sha'ani a malam isa sa yada bayanin da bai da inganci yada bayani da manuwa ta bangaranci ko ta siyasa ko ta keta irin ta dan adam ko kuma mutum ya yi aikin jarida a jahilci kamar yadda bashir ya magana da lokacin da ka aza biron ka za ka yi aiki don shi biro nan na jarida karfi ne da shi yana iya rusa ƙasa yana iya gyara ƙasa so kai ka sa matsayinka na ni ne as agent of change kai wakili kake da ake expecting ka kawo canji a al'umma to ta wace hanya za ka kawo canji so gaskiya ta hanyoyin da ake bi akwai hanyoyi da dama da ake yada bayanai waɗanda ba su inganta ba da kuma bangaranci duk suna cikin abin da aka koyar da mu aka kara mana ilimi akai to amma ka san eh, ban kaci hanzarin al'umma ba ka san yanzu yanayin da muke ciki na yanar gizo gaskiya muna cikin al'umma gaba ɗaya na cikin hatsari saboda wannan ci gaban da aka samu na yanar gizo saboda kowa ya zama dan jarida kai kana can kana kokarin ka yi aikin jarida ingantacce ka samu labari ka tantance shi wato balansin kenan wani ka dubi implication da kuma gyaran da zai kawo ga al'umma wani na nan cikin ɗaki ne kwanci da ya samu bayani bai san ina ya hito ba ya yada kuma al'umma za su ɗauke shi a matsayin hatsari to wannan a matsayin labari to wannan kalubale shi ke haifar da mafi yawanci yanzu na ba al'umma a same su je su duba mafi yawancin labaran da ake yadawa na kanzon kurege zaka iskucewa duka labaran nan labarai ne waɗanda na fito daga kafafen da ba ba na dubin da ba su bin doka da oda ma'ana sabbin kafafen nan na yada labarai ana unhwani da su ba yanda ya kamata ba na ce doka ba akwai masu yi saboda a yanzu kowace ma media waɗancan da ake cewa traditional media duk suna nan ai sun sare da zamani sun bi zamani to amma gaskiya saki abun tunda ba wani tsari da ake bi ba doka mutum da ɗakin shi wannan freedom of information ya ba mutane dama doka ta ta magana ko mm. eh, yanci na magana albarkacin baki mm. ya ba mutane dama suna yada labaran da na taimaka wurin ta'azzar yau ta kai ga har bayanan da ake samu daga miyagun mutane ana yadawa kai baka sani ba ka yada manufarsu labarin nan ka kara karfafa su ne ka inganta su mm. ka yada manufarsu ga al'umma. Alan Bashir idan muka duba kungiyoyi irin su Alert International kamar eh, ta yaya ne irin rawan da suke takawa zai taimaka musamman wurin samar da sauke waɗannan masifo da ke addaban wannan yanki a gaskiya suna kokari kwarai da gaske kuma suna taka muhimmiyar rawa kaga kamar za a ce suna me ake cewa suna complemented suna da wani tsare-tsare da wani kuduri da kafofin yada labarai mallakar gwamnatota ko abin da gwamnatota suke yi da kuma kafofin yada labarai masu zaman kansu suke kokarin yi su kuma kaga su ma suna zuwa da wani tsari wanda ke kara haskaka tunani da kara wankin kwakwalwa da kara kwarantar da waɗanda suke mahalarta irin waɗannan shirye-shirye da suke shirya gaskiya suna kokari kwarai da gaske kuma muna fatan za su ci gaba da irin wannan kokari kuma ya kasance kokarin nasu daidai yake da kishin ƙasa da kuma kishin al'umman mu yake kasance bai saba ma wani tsari wanda ya saba ma tsarin ƙasar mu ba da kuma al'umman mu a ƙarshe malam Isaac kamar ya za ka so ga aikin jarida ya kasance a irin wannan yanayin na tirzoma gaskiya to aikin jarida aiki ne mai kyau kuma wanda yake da lada ɗazu cikin bayanan da aka gaya mana an gaya mana akwai shugabannin addini suka yi magana bangarorin addinin musulunci da addinin kiristanci duk sun yi muna bayanin yadda aikin nan yake yana da asali tun daga can magabatan mu manzanni har yau to aikin inda ana yin shi zan so matsayina dan jarida aikin jarida ya fi inganta da kowane aiki da ake bisa ban kasa saboda ni na waye gari dan jarida kuma aikin nan na jarida yana da albarka so a samu changes a samu dokoki da yawa da za su canza matsalolin da ake samu a yi shi bisa ga ka'ida doka da oda sannan dan jarida ma a bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ga al'umma dan jarida in ka bashi muhimmanci zai ma'ana yanzu wannan kungiya ta international alert da ta gayyato yan jarida sai ta haɗe mu da sarakuna ta haɗe mu da eh, kafafe na jinƙai na ƙasa da ƙasa da kuma na ƙasa yanzu kaga dan jarida ya fahimci lalle ina da kima ina da muhimmanci aiki na kuma an gayyato wani malami kila daga jami'a ko daga wata cibiya ta duniya wanda zai zo ya gaya min cewa ga aikin nan yanda yake tsohon yan jarida irin su ah, eh, Abdul abdulaziz sun zo sun yi bayanai sun yi bayanai masu inganci irin su muhammad muhammad abdulaziz sun zo Abdul kadir. irin su Muhammad Abdulkadir manyan yan jarida irin su Muhammad Abdulkadir wanda kowa ya san tsohon dan jarida ne wanda ya ba da gudunmuwa ga matsalar tsaro sosai ta kafa ta NTA da ya aiki ta talabishin ta kasa so ya kamata a ce an samu inganci sosai to zan fi su kowa son aikin nan na jarida inganta to kira ga hukumomi musamman ita gwamnati da kungiyoyi na jarida da muke ciki su yi yadda za a inganta aikin nan a samu dokoki daga gwamnati wanda za su tace za su taimaka ga tace a yada bayanai to za ga aikin zai kyau malam bashir kama a kalmar ka ta karshe kamar kai za ka so ka ga cewar eh, makomar ba da agaji da kuke a gwamnatance da kuma na kungiyoyin da ake cewa NGO din nan To kawai ba mu fatan mu ci gaba da bada agaji sanadiyar matsalolin tsaro kamar 'yan gudun hijira mun yi so mu ga kullum ana kokarin inganta rayuwa. So muna fatar da mu da sukannin su wayanda suke kokarin taimaka muna da tallafa muna da horo don ƙara sanin makaman tsarin da ya kamata a bi wurin gudanar da ayyuka na jin kai da kuma wayanda suke bada da nasu tallafi kuma su zo da wani tsari da suke da shi wanda su zo a tantance a tabbatar da gaskiyar su ta hanyar jami'an tsaro da sauransu su ji su ci gaba da gudanar da ayyukan sun kan al'umma su muna fatar kowa zai sa kishin kasa kuma ya sa kishin al'umma ya yi abin da ya kamata ya zamanto da gaske da gaske abin da ake nufi humanity din al'umma dan adam din shi dai ake nufi kada a ga ya tagayyara ko kada a ga ya tabbata cikin matsala to malai muna godiya kwarai da gaske sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Wa babu kyau tun da an yi a baya ko